رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصول من علم الأصول الأصول من علم الأصول شافنا دريبيو لشاتفة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لشاتفة آه، على الخلاصة خلاصة أن المعرف بأل له ثلاث أهلات للي سنة بمعرفة دأل سنة دأكل ومعرفة دأل ينا دهالا يبدا أكو الأول أن تكون أن تكون استدراكية وللعموم إيه وانا أل دي زمن تو أل لاستدراك الجنس كزمن تو أل وديكي wato ya nutsar da jinsi gaba daya kamar irin su innal insana lafi fi qusr wa khuliqa al insanu da'ifa kaga wannan al yana ɗaukar ma'anin kullu shine al listigraqiya na'am asani na biyu an takuna hadiyya ya zama wannan al din ahadiyya ne shi sabi hasabil ma'qud sai zama to gurgurdan ma'qud din gurgurdan shi abin da aka saba din kana amman huwa lil umum jaa jaa rajul fa akramtu rajula jaa rajulun kaga nace jaa rajulun na kira ne sai ce ka akramtu rajula sai na girmama mutumin kaga wannan asalin shi an zo da shi rajulun na jira to da aka zo mai ta zaka ce ka akramtu rajula sai na girmama mutumin wannan mutumin da nake ja a din nan kaga wannan ainihin arrajul din nan listigraq aljins a wannan kai al-tarif al-ahad kama arsalna ila fir'auna rasula kaga rasula din na kira ne fa asa fa asa fir'aunur rasula kaga rasula ne ya zama arifa wannan rasula din wanne ne shine wanda aka kawo shi a can baya da na kira sai fir'auna ya saba wa manzan fir'auna ya saba wa manzan fa akaznahu akaza wabila sai muka kama shi kamu mai tsanani an fahimta ai to kaga irin wannan za a do mahud mahud ne idan mahud din am ne to shi ma ya zama am idan mahud din ah, na kira ne shi maka zalika. in ya zama to kai khas fa in kana kasan fa huwa lil khusus idan ya zama to khas to shi ma na khusus ne na ma'asali na uku an takuna li bayanin jinsi ya zama to na bayanin jinsi yana bayanin jinsi ne kamar ar-rajulu khairu min al-mar'a hmm. namiji ya fi alkhairi fiye da mace kaga annan namiji ya fi alkhairi fiye da mace na ana maganar jinsin halitta din ba ana nufin dukkan maza hmm. sun fi alkhairi fiye da dukkan mata ba akwai mata da suka fi maza da yawa alkhairi amma jinsin halittar namiji ya fi alkhairi fiye da mace nan fa Haza la yadullu ala al-umum wannan baya nuni akan umum wa misalu shi al na bayanin jins baya nuni akan umum Yawa namiji ya المرأة يوا نمجي da mace. بيد مشي الرجال خير من nisa mazaje sun fi alkhairi fiye da mata wa ala kada yuradu bihi wannan kuskure ne ba wai ana nufi da shi dukkan maza sun fi alkhairi fiye da dukkan mata ba yanzu da kai da maryam wa ya fi alkhairi maryam ma mahaifiyar annabi isa alaihi salam da kai da aisha radiyallahu ana ko da khadija ana wa ya fi alkhairi yau amma a wajen halitta wato kiran halittar namiji jinsin namiji ya fi alkhairi fiye da jinsin mace ko mashin din nan jince wanda yake wannan ya nan shi wannan roba roba da roba roba da kuma da keke wani ya wani lace mashin roba roba ya fi keke ko amma duk roba roba da ya fi keke akwai keken da ya fi roba roba kaza an fahimci ko tuna ana nufin jinsi ne kaga ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa wato jinsin maza su ne suke shugabanci akan mata ai ba dukkan maza bane suke da wannan sifa din ko akwai namiji wanda yake mijin hajiya akwai namijin da baya iya tsayawa ya kula da mace an ce namiji ke shugabancin mace za ga wani mace ke shugabancin shi to kaga shi wannan magana an faɗe shi ne lura da jinsi asalin halitta namiji ya kamata ya bi na mace amma akwai ɗaiɗaikun mata wanda a wajen imani da wajen ƙarfi ma da wajen shugabanci ma sun fi maza hmm? sun fi maza ba dukkan maza ba ne suke da wannan sifa ɗin kun da wannan to wannan shi ne abin da ne ta'arifin jins nam lakinin murad sai dai abin nufi a nan wajen wannan jinsi ya fi abin nufi kenan wannan jinsi ya fi التابعون خير من تابع التابعين تابعي هو tabi'ai sun fi alkhairi da tabi tabi'in ce tabi'ai sun fi tabi to za a iya samu cikin tabi wanda ya fi da wani ba wannan na bayanin jinsi ne ba dukkan tabi'ai ne suka fi tabi'i, tabi'in ba akwai wanda yake tabi'i ne amma ba babban malami ba ne shi ko ba za ka iya haɗa shi da irin su abu hanifa irin su malik ba akwai tabi akwai tabi tabi irin su abu hanifa irin su malik da sauransu wanda sun fi alkhairi fiye da wasu tabi'ai kun gano wannan ku a wajen ilimi da wajen daraja na'am hadha li bayanin jins wannan na bayanin jinsi ne yani hadha al-jins min qurun hadhihi al-umma eh wato ma'ana wannan jinsi daga cikin karnonin wani al'umma ɗin dal mai hazan jini sun fi alkhairi biye da wannan jinsi ɗin. ne ya yani anna kulla wahid min afrad at-tabi'in khairun min kull wahid min afrad atba'i at-tabi'in ba wai yana nufin cewa lalle kowanne ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun tabi'ai sun fi alkhairi fiye da kowanne ɗaya daga cikin tabi tabi'in ba an gani a takaice wannan karni din ya fi alkhairi da wancan karni amma ana samun ɗaiɗaiku daga cikin tabi tabi'in wanda sun fi wasu tabi'an daraja a gane fawaid fawaid na'am al allati li bayan al jins la yahillu mahalluha al kull shi al wanda yake na bayan al jins la yahullu mahallaha kull shi kullu baya tsayawa matsayin shi in an ce al na bayanin jinsi to ba za ka iya sanya kullu a wajen ba wallati listigraf misali kamar ka ce ar-rajulu khairu min al-mar'a ba za ka iya cewa kullu rajuli khairun min kullin mar'a ba in ka sanya kullu a wajen kai kuskure dan ana samun wasu ɗaya kuma mata wanda sun fi mazan daga shi kullu baya baya tsaya matsayinsa wallati lil istigraq yahullu mahallaha kull shi kuma wanda yake na al jins kullu yana tsayawa matsayin shi a gani shi na al jins kullu na tsayawa matsayin shi wal ahadiyya al ahad imma dhikri eh shi ahadiyya ahad wanda yake imma ahadin da wa imma kaman kaman wanda zaka ce kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko da manzo zuwa ga fir'auna ga rasul nan ya zo na kira ko mm-hmm. sai ka ce fa asfa fir'aunur rasula yanzu wannan wannan aldin ar-rasula ya zo mai litarifil ahad wato manzon da aka ambata a baya din nan sai ya saba ma a sai fir'auna ya saba ma manzon da aka ambata a baya kuma jiri fir'auna ya saba wa manzan da aka ambata a baya shine li tarifil ahad anan wajen ana kiran wannan ahadu zikiri da an ambaci yawa Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkati fi halil ba misalin hasken Allah kamar ta gane wanda akwai fitilla kaga fi hamil ba hun kaga bil bawni ya zo na kira to Ka kabishata biya al-misbahu fi zujaja kaga fi ha misbah ba da kira ba to al-misbah kaga wannan wannan fitilla yana cikin glass yana cikin glass misali kaga wannan al-misbah da kaga ya zama arifa wani irin tarihi wani irin tarifi ne adin zikiri saboda an ga an baci kamar ne kamishkatin fi ha misbah kaman ainihin taga ne wanda akwai fitila an kawo fitilan da na kira sai kuma za ka ce a almizbahu fi bujaja wannan fitilan da aka ambata a baya yana cikin tangaran yana cikin glass Ta ka wa wa ujajatu kaga shi ma kaga lissa al-ahad ahad ahad al zikiri kuna ne ku na'am sai kuma ahadun al-mai ko kuma lissa tarif ahadun al-huduri wani ma zihiri eh akwai ahadin zihiri misali wala iskala fi eh misali kamar al yawma uhilla lakum tayyibat yau din nan na halarta muku abubuwa masu daɗi to ga wannan al yawm din da yau tarif al ahad amma an ambaci abin ne a baya kawai kwakwalwar ne zai gano ana nufin yau din nan ranar hajjin ban kwana amma ba ambace shi ba yi da sai an ambace shi a baya sai aka maimaita shi da alba al-yawm uhilla lakum tayyibat al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum yau wani wani ne wannan an amince shi ba to wannan ahad ne zihiri kwakwalwanka zai iya ganowa a gani kwakwalwanka zai iya gano wani lokaci ake nufi eh babu iskali a cikinsa kullu sahabi fa huwa afdal min at-tabi'in eh dukkan sahabi ya fi tabi'ai shin wannan tariful a'da wannan na tariful jin ne ko na istigraqiya wani sahabi ya fi tabi'i sahabi istigraqiya wannan aldin na istigraqiya ce kullu sahabi kullu sahabi kullu sahabi fa huwa afdal min tabi'i a gani wannan na istigraqiya ne babu wani tabi'i da ya fi sahabi daraja a gani sai ya ce za a iya samun wani tabi'i wanda ya fi sahabi ilimi wato ba daraja ne na suhuba wannan darajar suhuba babu abin da zai kamo shi eh nam idza akwai sahabi wanda hadisi ɗaya ya zuko biyu ya koma ya musulunta ya koma ƙauyen su to wayannan da suka suka ji sai da yawa har suka wallafa littattafai suka ba da kaza suka ba da kaza a gane ku eh nam idza kana shirku yukhrij min al-billah fa huwa idan ya kasance shirka yana fitarwa daga addini ya zama shirkun akbar na'am idza kana la yuqridu fa huwa asghar in ya zama to bai fitarwa daga addini ya zama shirkul Asgar. wa kalamu shaykhul islam as-sabiq jayyid maganar shaykhul islam da ya gabata bai kyau ne lianna kalmar shirk domin kalmar shirk da kira ne fi siyakin nafi shi na kira ne a cikin siyakin nafi walakin fi nafsi min hadha al-qawl shay sai a cikin raina gaba da wannan magana akwai wani abu a ganin nan da yake nuna shirka idza kana shirk yukrij min fa huwa akbar وإذا كان لا يقول فهو أزل وكلام شيخ الإسلام جيد لأن كلمة الشرك ذكر لدي زيادة النفي ولكن في نفسي من هذا القول شيء لأن الشرك الأصغر صحيح أنه أكبر الكبائر شركة أرمي تبت أإنجلشي شيري أكبر الكبائر لقول ابن مسعود لأن أهلف بالله كاذبا أحب إلي من أهلف بغيره صادقا قال الرزق إذا الله كان أريا قال الرزق إذا الله كان أريا ya fi soyuwa a gare ni da in rantse da waninsa akan gaskiya gara in rantse da Allah akan ƙarya ƙarya nake yi ce Allah na rantse da Allah ya fi alkhairi da in rantse da wani Allah akan gaskiya ina da gaskiya in ce na rantse da lata ko da uzza ko manata gara akan ƙarya in ce na rantse da Allah shi rantsuwa da lata da uzza shirka ne ko shirka ne shirkun azgar idan kuma mutum ya da rantse da wani Allah kan ƙarya zunubi ne rantsewa da wani Allah kan ƙarya zunubi ne fa shikenan shirkun asgar ya fi babban kaba'ira gara mutum ya aikata zina da ya shirkun asgar gara wanda ya kisan kai da wanda ya shirkun asgar duk da bai fitar da shi musulunci ba amma gara wanda ya hakan rantsuwa da wani Allah shirkun asgar amma kuma yakan kan ya zama ya zama akbar Zai na yake rikida ya zama akbar idan mutum ya dauka cewa wannan abin da mutum ya rantse da shi din nan in ka rantse da shi akan ƙarya wannan abin zai iya cutar da kai in ka rantse da shi akan gaskiya zai iya amfana da kai ya shirkun akbar in na rantse da kwaron faɗa akan ƙarya zai iya talauta ni zai iya sanya mu rashin haihuwa in na rantse da shi akan akan gaskiya zai iya azurta ni zai iya bani lafiya zai iya biya mun bukata to wannan ka dauko haƙƙin Allah ka bashi ya zama shirkul akbar a gani kenan asalin rantsuwa da wani Allah shirkul akbar amma yakan rikide kuma akbar bil qarina ala kulli hal ala kulli hal dai eh, al mushrik ala khatari shi mushriki yana kan hadari nam Allah yin farla kada a gafarta masa shi mutum tiriya ya wata magana ne ba karkashin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi dinnan lalle Allah baya gafarta wa shirka da shi yana gafarta kuma bayan shirka ga wanda ya so shi wannan aya yana nufin shirkun akbar ne kamar ibn tariya ya wani istinbadi cewa hatta shirkun asgar ba a gafartawa idan mutum ya mutu yana shirkun asgar lalle sai ya shiga wuta amma ba wai zai dawo bane amma lalle Allah ba zai gafarta ba zai shiga wuta ne to shi ina ganin ibn uzaimi ke cewa ina an ce kalimatu shirk na kira ne fi yakin nafi a gani kai ina zama am to amma yace a cikin ranshi akwai wani abu dangane da wannan magana so shirkul asgar tabbas babban zunubi ne shine akbarul kaba'ir amma kuma ba ya fitar da mutum daga musulunci tunda bai fitar da mutum daga musulunci ba yaya za a yi a ce Allah ba zai gafarta shi ba ku duba ba ibn taymiya ba ka san idan mutum ya aikata manyan zunubai me matsayinsa idan mutum ya aikata manyan zunubai yana cikin mashi'a ta Allah ko to ibnu taymiya kamar akwai magana shi da yake nuna ba mashi'a kawai in dai ya mutu shirkun azgar kawai zai shiga wuta ne kai tsaye sauran zunubai wanda ba a kira shi shirk shine mutum zai iya yake cikin mashi'a ta Allah amma duk zunubin da ake kiran shirk in shirkun asgar ne mutum ya mutu da shi dole zai ya shiga wuta kuma ya dawama in shirkun asgar ne dole zai ya shiga wuta amma ba zai dawama ba kaji istibadin ibn taymiya an gane wannan saboda ya ce shi wannan shirkin ya zo na kira ne fi da yakin na nafi ina so man ga aya ne wani aya ne ma ya can baya ina ne ma ya magana kan shirkin ne babu wanda ake maganin shirkin ko dai magana ne kawai ya ɗauko magana ibn taymiya na ma bai yi kotun din magana ba kalam shi asabik yake asabik jayyid wani magana ne nashi asabik mun manta da shi a can baya wala tushriku bihi shay'a wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a to ina magana ibn taymiya ne akwai dan na zuwa ga maganan يهديني إلى نشد نعم يوا ومن ذلك في المشرك به مشرك لا شك في هذا لأنه لأنها تؤوم لأنه قال شيئا وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا كوكو هذا ألا لكومي أي شيء أي شيء يكون وممكن أن نقول إن إنها تقوم أيضا حتى الشرك ينا يوام شيء يا جميع حتى شركا لأنها لم تخصص يا جميع ومن ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فقوله أن يشرك به ألا, ألا تأويل إن الله لا يغفر شركا به ممكن أن تشوى المصدر المؤول أغاني لا يغفر الإشراك به ya zama to fa'il wa muka wa nazar mu'awwal min anwal fi'il fi mahalli rafin fa'il a gane ku al'an ah, fi mahalli nasbin maqulun bi la yaghfiru al-ishraka bi baya gabarta ne shirka da shi an gane ku kalimatu shirka na kira ne bi ziyakin nafi fata umul akbar wal asghar Allah baya gabata ya game shirka karami da shirka babba kamar zahaba ilai shirkul islam ibn taymiyyah rahimahullah kamar yadda ibn tabiya ya tafi gare shi ya ga duk wani irin shirka Allah ba zai gafarta shi ba ku gane to kaga kenan tunda Allah ba zai gafarta ba kowane shirka na da matsayin shi ne shirka babba Allah ba zai dole sai mutum ya shiga wuta ba maganar mashi'a amma zai dawama shirka karama kuma wato lalle sai mutum ya shiga wuta bai cikin mashi'a amma gurgurdan abin da ya aikata shi ba mutum ba kafiri bane shi wannan istinbadin shekul islam ibn taymiya ne sama ibn usaimin zai ce me, a cikin raina akwai wani abu game da wannan fi nafsi min hazal qawl shay'un a cikin raina dangane da wannan magana akwai wani abu da anna shirk al-asghar sahih annahu akbar al-kaba'ir ko shi babban babban kaba'ira shi ne mafi girma li qawl ibn mas'ud li an ahlifa billahi kaziban ahabu ilayya min ahlifa bi ghairihi sadiqan ala kulli hal al-mushrik ala qadari Allah yughfaru lahu tace ala kulli hal duk da cewa a cikin raina akwai wani abu mushriki yana cikin hadari kana gafarta mai kamar kenan shi yana ganin magana ibn taymiya na cewa din nan lalle zai shiga wuta mai shirkul asgar fi ma fi shi wannan wannan inna lillahi la yaghfiru an yushraka bihi kenan an dauke shi ne akan babban shirka amma shi yana magana tunda annakira fi ziyakin nabi yana zama am to kenan har da karamin shirka kenan sai an samu duk akwai inda da suka fitar da cewa Allah yana fitar yana gafarta duk zunubin da ba babban shirka ba misali ko aha na'am alaikum salam man eh wanda ya rantsi da wani Allah ya shirka wani irin shirka shirka kala kai akwai akbar akwai kamar misalin ah, kamar misalin ayar da ke cewa man da ila gairi biyu wa huwa ya'lamu illa kafara duk wanda ya jingina kanshi zuwa ga uban da ba nashi ba ya san ba uban shi bane ya kafirta idan mutum ya zo ya ƙarya yake dan gwata ne babana ya fita musulunci shirkun asgar kufurin asgar ne wannan to shi ma akwai shirkun asgar in kace na rantse da faran kwada ko na rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yayi shirkun asgar amma in yace in na rantse da manzan Allah in na yi ƙarya manzan Allah zai sanya mu rashin haihuwa manzan Allah zai talauta ni ya zama akbar in na faɗi gaskiya manzan Allah zai azurta ni manzan Allah zai bani haihuwa manzan Allah zai kawo kaza ya fita musulunci dan ya ɗauki haƙƙin Allah ya bawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na'am بسم الله الرحمن الرحيم مقال المؤلف رحمه الله sannan sai mawallafi Allah ya masa rahama yace wa ma bi tafsisi imma muttasil kama sayati anifan aw muttasil abinda ake tafsisi da shi akwai tafsisi wanda yake muttasil a gane akwai tafsisi imma muttasil kamar yadda zai zo anif kamar yadda zai zo nan ba da dadewa ba akwai kuma akwai tafsisi wanda yake akwai يعني التخصيص يكون على وجهين ايه تخصيصي كلا بيني آه، الوجه الأول duka na متصل ابو taksisi متصل والثاني تخصيص منفصل لا بيو تخصيص منفصل فالمخصص الذي فيه التخصيص اي شيء مكثف وديك متصل هو الذي لا يستقل بنفسه متصلا بالعام شنو وانت مباشرون ايه فالمكثف إيه؟ اما ان يكون متصلا بعام in ma ya to ya manni da ham din kuma gane shi mutasil mutasil in ma ya to ya manni da am misali kamar inna al-insana lafi khusr hmm. wannan al-insan din me shi kaga al listigraqil jins ne shi am ne shi wannan dukkan mutane suna cikin hasara to zaka ce illal zina amanu wannan an yi me an yi tafsir an ware banda wanda suka yi imani duk a cikin magana ɗaya aka yi innal insana lafi khusr illal ladina amanu ko kaga wannan mukassif ne wanda yake muttasil shi illal ladina amanu yana yana manne da da jumla din kun gane wannan ko kaga irin wannan ya fi saukin ganewa innal insana khuliqa halu'a lalle mutum an halice shi mai kwadayi idza masa hushar jazua idan shari ya same shi sai ya raki wa idza masa alkhairu manu'a idan alkhairi ya same shi sai ya hana kaga nan an ce duk mutum wannan innal insana dukkan mutane ne intigralin jins kamar sai aka yi kaga wannan ya zama am tun da ya zama am zaka ce illal musallin anan kaga muttasil ne wannan menene mukassir ne al muttasil a cikin magana aka fitar da shi an gane ku aw munfasilan anhu yawa sannan akwai ya kawo misali ya kawo akwai misali yawa ko ma fa ta'ala yau inda Allah ke cewa ɗin nan wala asr wal asr inna insana lafi na da zamani lalle mutum yana cikin hasara inna da insana ai kullul insan lafi khusr to zaka ce illa lazi wannan illa na yayi takfir yayi takfir na na wannan umum din هذا تفسير قوله تعالى وانا تفسيري انما كان الله الا الذين امنوا سي وين ده ايماني اخرجناها من الانسان الا الذين امنوا mun fitar da shi daga da shay'in mutafil da wani abu da yake yana manne da jumla ɗin ku hmm. a ne yake amma misali na ce wa zaba bihi qaumuka wa huwa al eh? wa eh zaba bihi qaumuka wa huwa al mutanen ka sun karyata shi alhali gaskiya ne wannan kaga mutanen annabi gaba ɗaya sun karyata da zahirin magana amma shi mutanen su ne duka kaga a wani ayar ya ka nuna mana lakinin rasul wallazina amalu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kaga can an yi tafsir can an kawo shi umum sai aka ware banda sahabbai muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashidda alal kufar ashe kaumuka din nan kafirai ne daga cikin kafiran makka suka tsare ta ainihin nan sun a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan innal insana khuliqa halu'a din nan wa idza qulta in kace innal insana halu'a lalle mutum an halice shi mai yawan kwadayi wa rahal kalam eh wato eh wa rahal kalam na sai magana ya zamanto haka eh, summa qulta innal mu'min laysa bi halu hmm. sai mu'mini ba ba mai kwadayi ne shi hada tafsisun munfasil eh a wani waje kamara bayan ka ce mutum an halice shi da kwadayi sai suka ce kuma mai yawan kuɗi sai suka ce kuma mene ne laisa bi halu eh laisa bi halu innal mu'min innal mu'min eh lalle mu'mini ba bai kuɗi bane shi fa ha za ta tafsiru mufassir a gani a wannan sire daga waje wannan sire daga waje kuma qala al mu'allif rahimahullah a gani zai ma sai malam Allah ya masa rama ya ce wa shartu wa taqyid bil wasf tasal كذلك الاستثناء وغيرهم fasal? Shi sharafi. da kuma taqayidi ita salafi wasu. yana saduwa ne da sifa da sharadi da taqayidi yana yana yana saduwa da sifa ka lil istisna na shi ma istisna yana saduwa da sifa wa kazaka istisna wa ha? wato haka istisna waninta kuma wa in infasal waninta ya zama mun munfasil التخصيص بشرط تخصيص بمتصل شي تخصيصي ده شرطي تخصيصي ne da muttasil shine fa shartu اتصل كان التفسير الى الشرع دي متصل دي تفيه دا تفيه اتا التخصيص آه. بالوصف شيء ما تفسير الى صفه او تخصيص بالمتصل اقوى تخصيص بالوصف اقوى تخصيص بالاسم بالشرط والتخصيص بالاستثناء تخصيص متصل شو ما تخصيص الى استثناء متصل ليش كنا كنا استثناء يا جماعه هذا شيء اي شيء بيتشنجشن كل شيء دول زي هذا شيء لو انت الجمله nam hadhihi thalathatu ashya wa'in su ne abubuwa guda uku ashar wal wasf wal istisna sharadi da kuma sifa da istisna at taksis biha taksisun bi muttasil shi taksisi bi shar taksisi ne da muttasil a gani dan ba zai iya cin gashin kanshi ba ka buka ce akrimil qaw in akramuka ka girmama mutane in suka yi bi in suka ka girmama mutane in suka yi bi girmama ka akrimil qawm in akramuka ka girma mutane in sun girma maka to kaga nan zai iya cin gashin kanshi in akramuka zan yi zuwa kawai in akramuka kaga dole sai an hada shi da akrimil qawm to kaga an yi tafsir ka girma mutane zaka shi in suka girma maka in suka yi me kaga suka girma maka din nan kaga yayi tafsirin ka girma mutane kenan ka girma dukkan mutane amma da sharaɗin sai sun girma ka kenan wanda bai girma ka ba an yi takfir shi ban da shi law akhadna bil jumla al ula dole qawli da mun yako da jumlar farko ban da cewar sa dole qawli da. ban da cewar mu eh, akrimuna akrimuk in aka da ba mu ce in aka rabu ba da mun ce akrimil qauma da ya zama istigraqil jins kamar ce akrim kullal qaum ka karamawa dukkan mutane kullu zai zama أغاني تقول إن أقربوك كمان التكفير النبي الشرط لكان الإسرام إن تجرب ما كان لكان بيت لكان الإسرام آمن سواء هذا زمان تو نكر ما هو آمنش سواء أكرموك أو لم يكن أو لم يكن أكرم القوم أي أكرم كل القوم شين سواء سنجرب ما كان ولا سنجرب ما كان ده زمان آم ولو قلنا da mun ce in akramuk sun sun girma maka sun suna bi shar mun yi tafsiri da shar قال تعالى الله تعالى يتي الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم وانن da suke neman a dora musu fansa daga abinda hannun damanku ya mallaka fakatibu min alimtum fihim khaira ku ɗaura musu fansa kun ga in alimtum fihim khaira in kun san alkhairi yani al'abid alladhina yatlubuna al-mukataba kaga wallazina inna ismul mawsul kuma ismul mawsul siga ne na umum ismul mawsul siga ne nawa na umu duk wanda suka doa ah, duk wanda suke neman a daura musu fansa daga bayin nan wanda hannun damar ku ya mallaka ku daura musu fansa an fansa alkhairi game da su yani al-abid mm. bayi allazina yadrubuna al-mukataba wanda suke neman mai gidansu da ya mallake su ya daura musu fansa su ringa biya shekara shekara wa hiya shira'u anfusihim bi me me kitaba kitaba shi ne siyan kawukansu don yanci siyan kawukansu don me don yanci suke da Allah mai gidan siya ya siya musu da kawukan za su ringa biyan shekara shekara sai Allah ce fakati buhum in alimtu fihim khaira ku dora musu fansa kaga da an bar shi haka aka ce kati a akati buhum din nan zai zama to kawai am to sai kawo sharadi in alimtu fihim khaira idan kun san alkhairi game da su law lam ya'tina walau lam yati in alimtum fihim khaira da wannan bai zo ga cewa in alimtum fihim khaira la kana al mukatab idza talaba al mukataba fa innahu yutab da shi mukatab in ya nemi a dora mai fansa to za a amsa mai kawai sawun alimna fi shin daidai ne mun san alkhairi game da dora mai fansa ko ba sani ba amma da haka fa in alimtum ya zama taksisi bi shart fa hadhihi al aya taksisi bi shart wannan aya tafsiri ne bishar wannan duk da cewa in a sharbiya din nan walakinahu shar'an musamma istisna sai dai shi shari'a ne wanda ake kiran shi istisna ولهذا شيء كشريعة نقول ولكن شرعا سيدي شيء شرعا شيء أنا كده شيء استثناء ولهذا يأتي السائل فيقول حلفت أن أفعل كذا إذا أيكت كذا

da eh. mutumin da ya suna shirku a da mai shirku a kai duka sun shi wasu muka kai kaba'ir eh duka ba'ir ai an ce shine akbarul kaba'ir ma shirkun asgar shirkun asgar shine mafi girman kaba'ir ya fi zina ya fi kisan kai ya fi kidnabi mutumin da yake rantsuwa da wani Allah ya fi kidnapper da nufi na? shi da bid'a a shi ma bid'a ka ba'ira ne shirkun asgar shi babba ne shi duk ba abin da ya kai shi da dai babban shirka eh na'am bismillahir rahmanir rahim kaman bidi amma ai shirkun asgar ne ko na til ai mai shirka shi ma kamar yana shar'anta wani abu ne mai bidi ai rubutun hadisi wa ardu da kuma bijiro da hadisi da jiya da hadisi da kuma rihila wajen neman hadisi mutum ya yi ta rihila kama ce mutum ya ringa yawo daga wannan kasa zuwa wancan kasa zuwa wancan kasa duk inda ya ji labarin malamin hadisi ya je ya neme shi kitabatul hadisi. rubutun hadisi wani ta takuna bi khatin wadi jali shine ya zamanto da rubutu bayyananne wanda yake a fili jali hmm. wa yashkil mushkil minhu kuma ya wasalce bai bukatar wasali da gani shi bai bukatar wasali a wasalce shi kuma wayun kas kuma a yi masa wasali a yi masa dugo kai wa yaktubu saqitu alal hashiya kuma ya rubuta wa yaktubu saqita alal hashiya ya rubuta wanda ya fadi a gefe idan wani wani lafazi daga cikin hadisi ya fadi sai mutum rubuta shi a gefe ya nuna mutane a daidai waje kaza akwai lafazi kaza da ya fadi sai a rikar da shi a hashiya an ce hashiya gefen littafi hmm. ana yin haka hashiya na masu hashiya hmm. in mutum na rubutu ba a so ya rubutu gaba ɗaya daga farko haka shi na littafi hmm. ya ɗauka kamar da aka bada gaba nan to nan wajen za a iya ɗan rubuta wasu kurakurai a ɗan ishara gare shi a gani in zai yiwu in har zai yiwu ya rubuta a hashiya na dama wa in ba zai yiwu wani kafin sai ya rubuta a hashiya na hagu sama'ul hadisi sama'ul hadis huwa talaqihi shine karban hadisi wa akhadhuhu an al-mashayikh da karban hadisi daga malamai wa shartu an yakuna talib yakizan sharadin sa ya kasance dalibi yakizan ne fadakakke ne shi wa sama lokacin sauraron hadisi dalibi ya zama to fadakakke lokacin sauraron hadisi min lafazi shay daga lafazin malam a gani lokacin da yake sauraron hadisi ya zama hankalin shi yana tare da malam faɗakakke ne shi ba wai lokacin yana tunanin wani kuɗi da yake so ya samu ba ko yana tunanin wani al'amari wanda yake damun shi la idan mutum zai karanci hadisi ana so hankali shi ya tattara zuwa ga muhaddis idan ya zama da yana cikin damuwa lokacin da yake wato yana karban hadisi ya zama zai iya ƙara wani abu ko ya rage wani abu zai iya ƙara wani abu ko ya rage wani abu an gane ku na'am awul kira alaikum ko kuma kira'a alai ko kuma lokacin da yake karantawa a gaban malam kira'a shi ne ka karanta a gaban malam malam na ji to kana karantawa ya zama shi ma malamin ya kizan sannan kai ma ya zama to kai mai karantawa kana farke Allah ya tashagalu bima yakhillu min kalami kuma kada ya shagaltu da abin da ke dauke hankalin mutum da abin da ke wofintar da hankali na magana kada ya zama yana cikin jin hadisi wajen malam yana karba ko malami yana sauraro sai ya zama to malami hankalin shi ya dauki to a nan wajen za a yi kurakurai kenan irin halin da ake ciki a najeriya na wahala da talauci da sauransu shi talibi zai iya sama na hadisi wani za ga wani kwakwalwashi na so ya buga kwakwalwashi <laughs> eh, na so ya buga saboda in ya fara calculation na rayuwa zai ga al'amarin ba ya babin tunanin shi to irin wannan ɗalibin da yake da irin wannan bai dace ya ce zai saurari hadisi ba don zai iya sauraron hadisi hankalin shi ya cirantu ya faɗi wani abu wanda ba shi ba ne akwai limamin da aka ce kullum sai ya yi rafkan nuwa kullum ba kaga wannan zai saurari hadisi kullum sai ya ruwaito mana abin da ba daidai ba A nan mai rafa kullum ba ba na fitar da shi ba dan je da shi daɗi kamar to ai ba sai an dakatar a je da shi daɗi a je da shi daɗi da zarar an je da shi daɗi wanda nuwan zai bushe a ga sun gaba da shi kuma zai zai hauka ce mutumin da ya fara rafkan nuwa abin da ya rage sai mai sai kuma ya fara kama hanya yana surutu kaga limami kenan bayan an ga an san halin da yake ciki ba a warware ne bukatar sosai kuma aka ingiza shi wani shin an taimaka mai ko an ƙara an mai matsala kan matsalan shi kuma zuwa suka janyo mai ba muni shugaban zai yana cikin matsala kuma sun san matsalan sun tana nan lafiya lau amma zuwa ruwan shi akwai matsala saboda haka in ka ingiza shi dama yana cikin damuwa ne a haka din yana dan samun wani abu da daɗi ba da to sai aka ingiza shi zai da samu kaga akwai matsala so da haka ba maslaha bane a ce wai a ingiza shi eh na aukira qira'a ko sai kalamin eh, zai wofintar zai wofintar na magana ko kuma karatu ko rubutu au da shayin gairin mawa. ko ya rubuta wani abu wanda bai ji ba kila akwai abin da bai ji ba lokacin da ake ba yana so ya rubuta a wajen wani wanda ya ji an gane na sai arzul hadith arzul hadith sai arzul hadith هو أن يقابل ya yi الشيخ مع الشيخ شيري طالب هي مقابلة هي ya yi كونتراست tare da طالب هي مقابلة تعرض مالمن مالم سواء ce ɗalibi ya mukabala malam barin karanta hadisin na ka ji daidai ne shi ne yana so kwakwalwan shi wato abin da ke kwakwalwan shi ko abin da ya rubuta ya daidai da abin da yake wajen malam malam barin karanta wannan abin ka ji daidai ne sawa'un kana ma'a sheik asulu shin daidai ne tare da shehin akwai asalin shi kun gane yaro An aw awwala alayhi awwala alayhi ko ya dogara ne akan hajjin shi qadir ma sai ka dai tare da shehin akwai asalin littafin asalin littafin da ya ji hadisin yana wajen malam sai ya ringa karantawa malam na duba asalin littafin an gari, inda ya kuskure malam ya gyara bai an gari aume. me aw qadir ma sai ka tijeri ko yayi mukabala tare da wani amintacce wanda ba shi ba yuqabil bi nafsihi ala asl ko yayi mukabala da kanshi ga asalin shi na malamin aw far'i muqabil alayhi ko wani reshe wanda yayi mukabala da shi a ga da ku yayi mukabala shi da kansa akan asalin na malam ya dauki na malam yana dubawa yana ainihin muqarana da nashi ko kuma wani reshe wanda yake ya yayi mukabala da na malam sai ya dauko shi kila wani ya kwafa wani ya kwafa ya zama reshe da malam ya kwafa sai ma kamar yanzu ake photocopy photostat kaga photocopy ya zama dore shi na wancan sai muke ya ɗauki wannan photocopy yana dubawa yana hadawa da nashi wannan shine ardul hadis kujiro da hadisi zuwa ga malam dan mala ya ga ko da kurakurai ko babu an gane kaga duk irin wayannan karatuka karatuka ne na ɗaliban ilimi duk mafi yawan za ga wasu irin masu tsoraran nan dan su ci fatawa to nan kaga ba fatawa bane magana ne na ginin karatu a gani idan mutum ba ɗalibin ilimin zai ji karatun da babu daɗi wani wani malami na yana ta karatu yana ta karatu a gidan kafafen yada labaru yana karanta ilimin mutsalon hadis da shaga wannan ilimin wanda za su saurare shi yan kaɗan ne su ne ɗaliban ilimi kawai su za su amfana da shi shi wani ya ji ana tun su maganganu na hadisi da istilahat zai gadi ya gaji saboda ba fagen shi ba ne fage ne na ɗaliban ilimi shi ɗalibin ilimi yana so kawai a an ce Allah ya ce annabi ya ce fatawa za haramun ne ka za halarci to kuma wannan ba zai yi ba ka tattaro kayan aiki to tattaro kayan aiki muke yi a nan nan ana tattaro ka sai an haɗa wannan da wannan da wannan sannan ba baka dama kai wancan din shi wancan din shine karshe bayan malami ya gama tattaro kayan aiki to zai zaki fatawa sai malam ya yi tafsiri an gani ya karanta kaza ya ce kaza haram ne kaza halal ne ayi kaza a bar kaza duk wannan yana yiwa bayan kana da kayan aiki kaga shi sa irin karatu irin wannan karatu ne na ɗaliban ilimi karatu ne da ke bambanta ɗaliban ilimi da ami to kuma kamar yadda na faɗa idan hankali ba a kwance ke ba wannan ba zai bayyana yanzu wani na nan yanzu karatun da muke yanzu ya dai zauna tare da mu amma ba baya tare da mu yana tare da mu ne ga jikinsa amma tunaninsa na can wani gari yana ta wasu irin calculation da kila ya samu kila da zai samu ba kila ya dace kila ya dace ba kun ne to ɗalibin ilimi wanda zai bai da natsuwa irin wannan karatu ba zai gane shi ba akwai karatuka sai da natsuwa ke gane shi sai sa mutum ya kamata ya fara shi tun da wuri irin su karatun nahu, karatun zorbi karatun su balaga eh? su karatun su fiƙiwu da irin wannan matsalawar hadisi da kuma wanne ne usulul fiƙi da ire-irensu to irin wannan karatu suna buƙatar natsuwa ne in kana cikin damuwa da calculation da kaza to lai za a yi ta yi tunanin ka na wani waje gani to dole ɗalibai a ringa dangana ɗan abin da ya samu mutum ya ɗauka daga Allah ne kawai ci gaba da harkar shi karka sa kanka damuwa da yawa a rayuwa rayuwa damuwan ba zai kare ba rayuwa ba sosai wannan na kwarewa sai wani sabo yanzu tun da wannan na kwarewa wani sabo yanzu kawai duk abin da zo ka rungume shi yadda ya zo ka ci gaba da rayuwa shi ma bature yakan yi wata karin magana wai the downfall of a man is not the ending of his life wai don na samu matsala ba ya nuna kuma rayuwa na ya kare ba ne, an gane yayi na samu matsala a nan wajen Allah ya jarabe da musifa a nan baya nuna kuma shikenan na gama yawo a'a sai in ta ne in ta inna lillahi wa inna ilaihi ina roƙon Allah ya kwarage mu sai a hankali a hankali a hankali Allah na shakon zai ga wata sai ga Allah ka samu sauki wani lokaci ko ba za ka samu sauki ba sai a lahira wani lokaci Allah zai jarabe ka da wannan musiba a duniya a lahira kuma ya kwarage ma shi ka shiga aljanna kai tsaye ma min musibatin tusibul muslima illa kafara Allah biha an babu wata musiba za ta samu musulmi face Allah ya kankare mai zunubai da ita har kayan ma da yake takawa har kayan da yake takawa musiba ne Allah yana kankare ma musiba da ita mu yi iya kokarin mu wajen kwaranya abin da ke damu mu amma mu nemi taimako da Allah kuma mu kwantar da hankalinmu baya karewa an gani kada wani ɗan ƙaramin abu ya dabe ka ya zo ya naka zafi yanzu ba wuya ka ji cewa ya samu hawan jini yana cin tafiya zai ga cewa ne ya samu hawan jini ya faɗi ko kuma wani bangare ɗaya ya yi kaza ya samu stroke kwa ce wani ya samu wato bai zuciya bugun zuciya har ƙasa to zuciya na ta wani ne har abin ya fi ƙarfin abin nan ya eh, saboda stress ya mai yawa ya je gida an ce kaza matar shi ba lafiya mahaifiyar shi tana nan a kwance wane ne yanzu ba za a biya ka albashi ba na wata hudu an tafi yajin aiki ba magana albashi Eh, an kore shi a gidan haya duk shi kadai yana zuwa mai gida ce to bawon Allah ka yi haƙuri gidan hayan nan na kore ka sannan ga shi wajen wata hudu ba biya ta albashi kuma an ce ba ba za a biya ba mahaifiyar shi ba lafiya matar shi ba lafiya sun suna azumi kuma da kuɗi ake yi kuma an ce ba za a biya ta albashi ba kuma gidan haya an kore shi nan ina zai koma wani waje biya zai ga matan da tsawon ciki <laughs> ba abinci da za ci to yanzu yanzu za ka ji zuciyar na bugawa yana ta calculation mutum kawai zai ji shaka zariya baɗi an gani to abin da ya kamata mutum ya dangana ya nemi taimako da Allah ya ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to insha Allah Allah zai kore gibi shi eh. wa alaikum salam shi aka ce hadisi sama Lallai sai na je wurin mal sai na ji shi da wurin mallam mufassir ko kuma wani je ban labari su gane shi ma zai iya kuma in dai ka je a wajen wani zaka ce na ji shi a wajen wani kaman lalle sai mufassir a gaban mallam eh yau sama mallam fa na ko ya dogara akan haddan shi ya dogara akan haddan shi masha Allah wa alaikum salam Eh. ya kwanta da gefen cikin shi gefen dama in ya gaji koma gefen hagu in ya gaji zai iya rigingire ba zai da ya rigingire eh. to rubuta ciki wato rubuta an ce akwai matsaloli an ce an ce kwanciya da rubuta an ce akwai matsala eh sai an cewa yana dan kawo matsala ga zuciya wajen magana kiwon lafiya ba wai nazi ne ya hana ba eh. insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu